masana da masu sharhi akan sha'anin ilimi a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan yadda ƙarancin malamai da ke koyarwa a jami'o'in Najeriya ke kawo cikas wajen ci gaban ilimi mai zurfi a Najeriya, ko baya ga karancin malamai a jami'o'in Najeriya dai rashin samun kulawa mai kyau ga malaman da ke koyarwar a yanzu na ci gaba da yin tasiri. Wajen rashin samun ingantaccen ilimi mai zurfi a Najeriya, Farfesa Abdullahi Bala shi ne mataimakin shugaban Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta gwamnatin Najeriya da ke birnin Mina ya yi ƙarin haske akan yadda jami'o'in Najeriya ke fuskantar wannan matsala. musamman na ƙarancin malaman da kuma isassun kuɗaɗen gudanar da jami'o'in. abu biyu na kalubale wanda muke gani shine batun eh, rashin samun ah, ma'aikata malaman koyarwa saboda wannan ah, shirin na IPPIs da aka tura yanzu ya zamanto ah, muna fuskantar wahala sosai wajen samun ma'aikata ga wayansu malaman namu suna wucewa wayansu na rasuwa amma ɗaukan ma'aikatan yanzu ya yi mana wahala saboda irin wannan. Wannan dai wata babbar matsala ce da masana harkokin ilimin ke ganin tana da matuƙar buƙatar kulawa ta musamman daga hukumomin Najeriya. Malam Sa'idu Ibrahim mayanan gora mai sharhi ne akan sha'anin ilimi da al'amuran yau da kullum a Najeriya. ga abin da yake cewa akan wannan matsala. Wato yawan mu karuwa yake yi, ya kamata a ce ita gwamnati ta la'akari da yawan mu da ke karuwa a wajen samar da kayayyakin aiki a makarantu da jami'o'in abin ga muna karuwa azuzuwan ba su karu ba kayayyakin aikin ba inganta su ba malaman ba inganta ba a kara musu yawa ba abin da ya kamata a kula da su ba a kula ba to babu ran da zamu ta cikin wannan a halin da ake ciki dai mataimakin shugaban jami'ar kimiyyar da fasaha ta Minna, farfesa Abdullahi Bala ya ce duk da yake suna samun ɗalibai 'yan asalin ƙasashen waje da ke shigowa Najeriya domin karatu a jami'o'in Najeriya to amma ba su iya ɗauko malamai 'yan ƙasashen waje da za su koyar a jami'o'in. Ɗalibai mukan shigo da su, amma malamai dai musamman a ce daga waje wanda za su zo suna koyarwa yana wahala. Ko na nan ƙasa ɗaukan malaman ma yana da wahala. Saboda haka fatanmu cewa cikin kankanin lokaci gwamnati za su ta yi wani abu. A bana dai jami'ar kimiyyar da fasaha ta Mila ta yayi ɗalibai dubu biyar da ƙwara arba'in da tara a matakai daban-daban na saukar karatun boko. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.